maza da mata salamu alaikum yan nijar kuna tare da malam sumaila ahmadu ina muku wata alheri wato cikin wannan kwanan biyu hayaniya da magangan sun kabre a cikin ƙasar nan tamu to abinda muke jan hankalin mutane a nan wurin wato abinda hankali ya bada hankali yake nemo shi abinda hankali ya bada hankali yake nemo shi jama'a ana magana cewar isu ya yi bulaguro an bar isu ya yi bulaguro don mi isu ya yi bulaguro ba a yarda isu ya yi bulaguro amma wasu suna kwatanta waya a yi zanga-zanga jama'a abinda muke so a nan wurin magana hankali magana ta lissahi magana ta tunani kar ya wuce kasanmu mu dubi abin da yake gabanmu mu dubi ƙasanmu jama'a sannan eh, jama'a eh, akwai jawabi wanda shugaban ƙasa cani ya yi na ƙarshe na kwanan nan idan hankali ya sa ya saurari irin abubuwan da ya waɗi na yi imani ran shi ne ya sa ran shi ne yasa a cikin wannan jawabin a tarihin ƙasar nan ba a samu wani shugaban ƙasa wanda ya huto ya yi zamne ya ce horon shi tana cutanmu yau shekaru 107 horon shi take cutanmu horon shi tana mu sata kuma abin da ta sata sai ta maido jama'a in mutane suka sa hankalinsu a nan wurin wato tamka wannan mutuma ya ba da ran shi ne saboda kasar nan ma abinda kowa ya sani ne akwai shugabanni ya shi ya shi irin wanda suka yi irin wannan shigen ma bai kai wannan jawabin ba ya ta kasance jama'a kuma mai jama'a wanda suke tunanin ko za su kawo hargitsi ko kuma za su sa a yi wani hargitsi ina gaya muku manyan kasashe waɗanda suka koma gehe suke jiran wani abu ya samu a cikin ƙasar nan tamu suna nan wa sannan a cikin jawaban cani ya nuna cewa waɗanda aka ma juyin mulki suna da rijiyoyi na zinariya rijiyoyi na zinariya amma a wani lokaci ai shi bazum ya ce haihuwa ta hana mu ci gaba amma suna da kuma rijiyoyi su na zinariya wannan masu rijiyoyi na zinariya fa su ma kansu ba su ki ƙasar nan ta watse ba da su rasa wannan rijiyoyin nasu wannan mutane yau su nuna cewar da su rasa abin da suke samu a ko kuma da a tona musu asiri kasan asirin kasar ya toni gaba daya to don haka jama'a sai da yawo ta ce a wani lokaci da su da horon shi za su kamu hari saboda bazum muna muna cewa a rikita kasa saboda isu eh, jama'a a yi hattara a ya hattara rigima ba za ta ma ƙasa nan kyau ba ta da hankali ba za ma ƙasa nan kyau ba musamman nan babban birnin yame jama'a ku dubi irin gidan man da ke shinhuda a cikin babban birnin yame ku kalli irin yawan gidan man da ke akwai jama'a sai aka ce za a tada hargitsi ko ta kai ga abin da bai da kyau Imi za ta kasance mu rinka yi muna sara muna dubin bakin gatari mu rinka duba cewar a'a an mu mun ketare bayan mu ya za ta kasance a yanzu kowane ɗan Nijar abinda ya kamata ya mai da hankalin shi ya zami makauce ma shari irin na horon shi irin shari irin na su bola tunubu shari irin na su watara wanda suke so ala dole dole sai kasan mu ta shiga wani hali waɗannan wanda suke gyar media suke bayanai bisa kan nijar ko kuma ake ba su rahoto na cikin radiyayyuka saboda su tarwatsa mu ƙasa wannan ku bar mu da su daga yanzu daga yanzu da mu da su mu je zuwa yakin cacen baki ko da iblis muna yi su haɗi mu haɗi su haɗi mu haɗi in ya so masu hankali sai su auna su gani ba za mu ƙara bari ba daga rana mai kamar yau ba za mu ƙara barin wani ba ya aika rahoto na shari bisa kan mu ko kuma ya ɗauki mikro ya ba wani wanda ya gudu yake son ƙasar ta lalace ya bashi magana ya maido mu magana to da mu da su daga yanzu mun kulla ta kuma daga yanzu mun kulla ta ba sani ba sabo zuwa ga makiyan mu ba sa kamnar mu ba ma kamnar su ba sani ba raguwa tsakaninmu da mu da makiyan ƙasarmu jama'a a kwantar da hankali ba a rogaza kasa saboda mutum guda kamar yadda su kungiyoyi suka so su mu tare da faranshi allah bai ba su barana kuma ba za su samu na raba da yarda allah faranshi ita za ta rogaje mai goyon bayan faranshi ya shiga uku faranshi ta shiga uku duk wani wanda bai kamnar kasar nan eh, asirin shi zai tuni da yarda allah jama'a ku tattara wannan zance ku mai da share daya saboda mutum ɗaya tak wanda shi wa'adi gare shi wa'adi gare mu mu nemi mu rogaza kasar mu ko kuma mu nemi cewar a dole sai mun goga masu wajen nan kashin kaji idan muka yi haka fa mu tuna da cewar Allah muka roka a lokacin da muke cikin tsanani ana mulkin mu muka ce ubangiji Allah ka mu karshen wannan mulkin yau Allah ka karshen shi ko muke wani tunani daban to jama'a mai hatara mai hatara mu mai da wukan mu cikin gidanta tukuna mu kalli kasar mu kalli kuma abin da yake faruwa a cikin kasar ko mu kalli hanyar da sojojin nan suka dosa sojojin nan fa su canin nan yau kasashen nan a shirye suke ta kowane hali su hallakar da su ta kowane hali su ɓadda su saboda abin da ba su yi tsammani ba ne ba to dan haka jama'a kalmi yarda mu raka su mu ta wuce wannan zancen da ake yi mu ta wuce wannan matsayin a yau mu ta girgiza duniya gaba ɗaya ko manyan kafirai makiya Allah yau jiran da suke a samu hargitsi da su da yan koransu su ma yan kasar tamu waɗanda suka wutar ga suka ketare suka bar kasar mu kwatsa su da su mu kwatsa su da su da wa'incan yahuda makiya Allah duk ne yau da mu da su a wurin mu saboda sun mance uwayensu sun mance danginsu sun mance surukansu sun mance yan uwansu da abokanansu saboda haka kurin a yi mulki su yi abin da suke so lokacin da suke so sun mance wa yake ba da mulkin kuma wa yake amshi shi wa yake ba da shi wa yake amshi shi to dama an baka san ba Allah Allah sai turu ma wanda ya san shi ga mu ga su mu je zuwa masu son mu yi yaƙi na cacen baki gyar media a shirye muke mu je da mu da ku da mu da ku bismillah daga yau za mu harata eh. ba za mu ƙara yarra ba masu samman baki 'yan kamban buka su ruga za mu kasa ba za mu yarra ba jama'a kwaje hankalinku suna yi muna yi ai kuma ku al'umma kuna da hankali da 'yan nijar na cikin kasa da 'yan nijar na waje ina muku hatan alheri allah ubangiji ya kare kasanmu allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji ya kiyaye mu da sharin masu shari sharin su ya koma kansu jama'a kumance da bulaguran isu ko ya tahi ko kar ya tahi wannan ba shi bane a gaban mu maganar ƙasa mu muke ya za mu cece ta bunƙasa noma ciwo, sabon arziki ya sabka a ƙasar mu dukiyar mu ta amfane mu ba za mu taɓa yarda ba a ce za a maido mu gidan jiya ko kuma a za a tahi da mu yadda ake so Allah ba mu lahiya jama'a Assalamu alaikum yan Nijar kuna lahiya muna muku fatan alheri to nayi wannan shawara na ce ya kamata a yi consultation public wannan ayi su ciyan kuma mutane su huto su haɗi matsalarsa saboda a samu a samu program eh wanda za a ma gwamnati proposal gaske in kuka yi proposition kuka ce harkar noma ga abin da muke so, harkar kiwo ga abin da muke so, harkar fatauci ga abin da muke so, mu ma'aikatan gwamnati ga abin da muke so, mu 'yan lakwal, jenes wanda suka yi karatu suka kare ga abin da muke so. Ka gani nan gurin su sai su samu su san menene priority, menene ya kamata a kama saboda hawa matsala suna da yawa. To kowa in ya fito da domain ɗin shi kaga daga nan gurin ma 'yan ƙasa su da kansu suka tsara program ɗin su kenan. yawwa So mutane sun ta aiko mini vocal sun ce wannan magana take haka ne amma gaskiya abin yana rage mana kuzari saboda an bari Muhammad Isuf ya yi bulaguro. To Muhammad Isuf ɗan ƙasa ne kama kowa. Muhammad Isuf ni a sani na gwamnati ba ta yi kiran shi ba ta ce mishi justice kotu ba ta yi kiran shi ta ce mishi zo ina da bukata ka bai ce ba zai shi ba. Gwamnati ba ta ba shi takarda ba ta ce ka huta ko ina ba a ce mishi komai ba. To kamin yake sabka tun kamin yake sabka daga iko wannan mission da ya tai wannan aikin da da suke da ina African yake yin shi tun kame yake sabka da iko har ya sabka daga iko yana shi yanzu sun bukace shi ya kai dan ƙasa ne ba ka da ƙara wajen koti ba ka da ƙara wajen police ba ka da ƙara wajen gendarme ba ka da ƙara wajen kowa to babu wanda ya ka kuma koti bata neme ka ba kana da incin da za ka yi balaguro mana a ni wara ni kuma Muhammadu Isufu ku kwantar da hankalin ku ku kanku kun san halin shi mutum ne wanda in gwamnati ta yi kiran shi ko bai kasar Nijar aka ce justice tana neman shi zai so mutum ne wanda bai ya faɗi shi da bakin shi ba su ɗaya ba su biyu ba ba da inda zai tafi in ba Nijar ba kuma Nijar ƙasar shi ce babu inda zai tafi in ba Nijar ba duk irin abin da laifin Muhammadu Isufu da yi wallahi tallahi masu gudu ai sun gudu masu gudu ai kun gansu sun gudu tuntuni yawwa Muhammadu Isufu ba zai gudu dan kowa ba ba mutum bane wanda nake shi farce amma dai gudu dai halin mutum a faɗe shi in mutum yayi abin kirki a faɗe shi in mutum yayi abin ba kirki ba kuma a faɗe shi gaskiya Muhammadu Yusufu kuzari ne bai da tsoro Muhammadu Yusufu mutum ne wanda in an ce yayi zai zo. in yanka shi za ku yanka shi wannan gaskiya a faɗe ta kuma kun sani haka nan yo na ɗaya kenan na biyu yanzu ko abin da muke so mu gane muku yanzu wannan su cikin da aka yi in aka yi na CNSP zai kwatanta cewa hankalin mu a haɗe paske duk wannan abin da ake yi 'yan siyasa sun yi kaza 'yan siyasa sun yi kaza don su kawo shakku su sa a kanmu to yanzu in muka taru muka yi wannan suci yankin muka kwatanta musu cewa ta abin da suke yi banza ne kuma har gobe haɗin kanmu a haɗe in kun rama ku yi wanda ya yi wannan ma mu kanmu a haɗe kuma mun niyya za mu ci gaba mun yi niyya kuma za mu hudu arzikinmu mu yi umarni mu to kun ga haɗin kanmu shi zai sa a yi mu haɗa kanmu kwanciyar hankali ta zo investisar su zo a ɗauko arzikin cikin ƙasa kowa ya umarni. to amma in kun ce kun tsaya wai saboda wani yayi bulaguro a ce ba za a ci gaba ba saboda yayi wani bulaguro a ce za a tsaya ana wani cicci ku ce ana wani shakku wannan ba abun yi bane ba ba abun yi bane ba ni yanzu a nawa gani duk da aka ce kotu ta yi kira Muhammad Isuf ya ki zo wannan kuna iya fita da hankalinku duk da aka ce ko kuma eh, gendarme police station sun yi kiran shi ya ce ba zai zo ba wannan yana iya tawo tashi hankali to wannan duk ba yi shi ba wannan duk ba a yi shi ba kuma mun faɗi mun sake gaya muku cewa wannan mutanen yan faransa da sauransu duk su yanzu wajen yan siyasa ne za su maida saboda su yi wasa da hankalin kenan ka ku ba da wannan dama bai kamata ku ba da wannan dama ba ku maido hankalin ku wuri guda ku maido hankalin ku wurin Niger ta yaya za a yi mu haɗa kanmu hankalin Niger ta ci gaba ta yaya za a yi mu haɗa kanmu kuɗin wani ya fito kuma ya unhani kowane ɗan ƙasa yanzu matsalar mu kenan kenan wani ce ce ku ce bisa wani Muhammadu ya yi bulaguro Muhammadu bai yi bulaguro ba wannan bai zai ƙara Niger ba duk abin da za ka yi ka diba ka gani yana da amfani ga ka ko bai da amfani ga ka Muhammad Yusuf ya yi ya rage ma Nijar mi rage ma Nijar kun gani ko to saboda mutum guda ba a ce ba a mai da hankali ga ƙasa ba ba a mai da hankali ga aiki ba wannan abun ku manta da shi ku share shi cikin hankalin ku ku diba ku gani menene yake gyara Nijar menene zai amfani Nijar ya za mu ceci kanmu da kanmu yanzu shi ne mafita ni dai a nawa ra'ayi Allah mai kowa mai komai ya samu dace in yi ba daidai ba a yahi min yawwa yan uwa yan Nijar Allah ya haɗa hankalinmu Allah ya kawo wadata a Nijar Allah ya sa arzikin Nijar ya amfani duk yan Nijar Allah ya ba mu gano ku protege et bénis le Sahel amin to yan uwa yan Nijar ga labari na ya same mu bisa kai ga Cote d'Ivoire an ce Alassane Ouattara yana so ya huto wai duka étranger wanda suke garin shi wanda suke da nationality Ivoirian yana so ya amshe musu nationality to yana nihin cewa S wanda suke nan a zaune a Cote d'Ivoire kuma sun samu nationality yana so ya amshi musu nationality kuma yana so ya kawo harkar carte de séjour to Pythagore ya ce wannan suna yin shi ne saboda su ta bakin su suna yin shi ne saboda su ji wannan abu ya musu zahi ko ya ma NIAS zahi ko ba zai ma NIAS zahi ba ya ce amma yanzu zancen da ake shi kan kanshi Alasan watara ya sani yana da Ivorian da yawa a nan Mali yana da Ivorian da yawa a Burkina yana da Ivorian da yawa a nan Nijar kenan in ya ce yayi wannan shi ma mutanensa ba za su ji daɗi ba kenan in kun lissafi wannan fannin za ku gane cewa da wuya ya yi irin wannan aiki ɗaya kenan na biyu kuma ya ce a shi can Cote d'Ivoire in ma ya ce suke Ivorian ne ya ce ba su da yawa duk yawancin ya ce 'yan Burkina da 'yan Mali ya ce da 'yan ƙasashen waje su ne suka yawa sun yi 'yan ƙasan ma yawa ya ce to in ya ce sai amshi musu duka nationality kin nasu abin ba zai yi ba ya ce shi abin da yake kwatanta ma mutane shine cewa alasan watara mutum ne wanda hankalin shi yana wajen nasaru su suke juya shi suna abin da suka ga dama da shi amma zance na wajen afirka hankalin shi bai wajen afirka kuma bai tabusan afirka kuma bai kishin kamar al'adunmu yawa to ya kwatanta cewa dai wannan abu dai yana da wuyayi eh a ce za a kaka da social ko kuma za a amshe wa mutane nationality cp tawarkin ya ce wannan abu yana da wuyayi ya ce kuma shi alasan watara yanzu zaman da ake yanzu mutum ne wanda allah ya ba shi kwanaki masu yawa amma lisan nashi bai da yawa yawa abin da yake ne kenan to allah mai kowa mai komi ya samu dace zance dai na wajen kar da shi zuwa dai ya ce remerge ya ce remerge kuma yana da wuya yana da wuya wannan magana ta zama gaskiya yawa to Allah mai kowa mai komi ya samu dace yan uwa wanda suke Abuja Allah ya kare ku Allah ya sa ku dace Allah ya biya muku bukatun ku na alheri amin da sa annabi